Cibiyar bincike da bada horo kan harkokin kuɗi da banki ta bankin musulunci da ke jidda a ƙasar Saudi Arabia haɗin gwiwa da cibiyar nazarin hada-hadar kuɗaɗe da lamuran bankin musulunci ta jami'ar Bayar Kano ne suka shirya taron. masana harkokin tattalin arziki da cinikayya bisa tsarin addinin islama daga kasashen amurka da saudiya da indonesia da malaysia da morocco da pakistan da sudan da masar da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa ne ke gabatar da kasidu kimanin tamanin sarkin kano malam Muhammad sanusi na biyu shine ya fara gabatar da makala the development of islamic finance in nigeria was not limited to the banking sector both the insurance and capital market sectors Ya ce Yace ci gaban da hada-hadar kuɗi bisa tsarin musulunci ya samu a Najeriya bai takaita kawai ba a bangaren bankuna su ma fannonin inshora da na hannayen jari sun runguma wannan tsari. Akwai gamsuwa ainihin game da yadda hukumomin kula da hada-hadar kuɗaɗe suka karɓi al'amarin. bisa jagorancin babban bankin ƙasa hukumomi irin su hukumar sec mai kula da hada-hadar hannayen jari ta ƙasa da ta ndic da kuma hukumar nicol sun bullo da kyawawan tsare-tsare da suka dace da wannan fanni e mai masaukin baki farfesa binta tijjani jibril daraktar cibiyar nazarin hada-hadar kuɗi da bankin musulunci ta jami'ar bayar kano ta yi ƙarin haske game da makasudin taron so ake yi a fayyace wa jama'a wato shi tsarin hada-hadar kuɗi da tattalin arziki da banki na musulunci da kuma amfaninsa wato a cikin maganin talauci da kuma ɗora ƙasa akan wato tattalin arziki ɗorarre mai ƙarko wanda yake zai dace da addininmu kuma da al'adarmu. ita harka hada-hada kuɗi a musulunci ta fi ƙarfin harkar banki ɓangarori ne da ita kala-kala akwai ɓangaren inshora akwai ɓangaren banki ɗin akwai ɓangaren hannun jari akwai ɓangaren hada-hada kuɗi da kadarori ɓangaren zakka da hubusi shi ma duk yana daga cikin wannan fanni namu Farfesa Binta Tijjani Jibril ta ce baya ga shirya manyan tarika irin waɗannan cibiyar ta dukufa sosai wajen wayar da kan jama'a da ba da horo a sassa daban-daban na hada-hadar kuɗaɗe bisa ta farki shari'ar musulunci. Muna gudanar da kwasa-kwasai ƙalubalen da muka hanga shi ne rashin fahimta a tsakanin al'umma har ya kasance yau wani ɓangare na wannan ƙasa ta mai albarka yana nema ya fi bangaren arewa fahimtuwa da wannan abun da kuma shiga cikinsa da bangaren banki din ka ga shi ja'iz da yawa daga cikin ah, wato kwastomominsa ba ma musulmi ba ne in ka duba bangaren takaful shi ma da yawa daga cikin waɗanda suke shiga cikin wannan tsari akwai musulmi amma da yawa daga cikin su ba musulmi ba ne shine abin sha'awa a cikin wannan tsari tsari ne da ya dace da rayuwar musulmi da ma rayuwar wanda ba musulmi ba a ƙarshen ran dai ana sa ran fitar da wani daftari da zai kasance wani ginshikin kafa ƙarin cibiyoyi da bankuna da suke gudanar da ayyukansu bisa tanadin addinin islama da rufin bunƙasa tattalin arzikin al'umma a sassan duniya daban-daban mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya